kai eh? ka shigo tikas tinkin fakitin babu wani kama wani katon kafiri ka shigo babu sallama kamar ba kowa a cikin gida to ka koma ka je ka ƙara sallama hmm? in so dubu za ka shigo gidan nan so dubu sai ka koma kai sallama kafin na saurare ka saboda ni ina amfani ne da musulunci na a kai ba ki hakuri. gaskiya abin da ya faru ya faru a kori gaba kawai goban na zo sai na sallamar haka kuma sai ka koma haka zalika ba zan yi sallamar ba sai an yi hakuri an kyale ni gobe na yi kawai me yasa baka da kunya ne ni din ma baka bari ba ki haƙuri, da hakuri dama hakuri ni nake ba da shi ba a ban yanzu dai ɗa'ami na watu abinci ban yi da kai ba a gidan uban nawa ubana wanda ya bugo ni zuwa duniya ai abinci a gidansa babu rabona ko warai kuwa a gidan uban naka ban abinci da kai ba ni da gidan ubana ba yi abinci da ni ba eh ba a yi abincin da kai ba mara kunya don ka shiga ga kanan dan taure har ka je ka tsallaka ka je ka yi wa wata ciki a waje ka ji kunya ka shiga uku ka yi asara. to dai alhamdulillah an buga an bugo na nuna ko yanzu a gwabza za a iya kuma samo daya. kai kai kai kai kai ni kai wa gori. eh gori kuma ya. gori wai ni juya ce ba na aihuwa. kai akai. Allah ya taimaki min shari'a. Hansa. Izi. ba mishi kariya. sai mun ta dan taure ni kuma na ga abun bai tsaya kaina ba ya tafi kan mai gidan ga baki daya eh na ce a a ƙarya ne soja ba taure eh ta hada biyu kenan hmm. da ni da kai kenan hmm. kin hada biyu kenan goya mashi ba a ba haka ne man ce kika faɗa da bakin ki waye faɗa ce kika bayanin nan da bakin ki ba kowa ne ba dala idan za a yi yaro bayani a rinka yin bayanin da ya dace da Allah wallahi eh, tasa Allah kiyaye ka al'amuran duk ba su kai ga haka ba na abinci ne akan dai na tambaya abinci ne matsalar ta zama haka soja yana karɓar kowane irin horo amma ban da na yunwa ban yarda ba kada a waɗana horon yunwa kin ji na gaya miki kada a waɗana horon yunwa ban yarda ba ban amince ba kin ji na gaya miki kai da kwa abinci ka ban yi da shi ba koya mai baya za ka yi abincin da ku abinci ka haba ba mu da wannan tsari ba na gaya miki na zaki maimaita tare na gan ku da baba baba ko ba zai zamta taure ba daidai ne yaro daidai ne yaro za mu gargaza maka ɗanka a cikin gidan nan ya ishe ni haka ya ishe ni haka soja soja ya ishe ni haka ina gaya maka in ba ka ban jira masifa ta a kanka wallahi da mun da kai na kika jira masifar ai ya fi da ki da karamin yaro ni ni ne daidai da ke karamin yaro ya je narka mata ciki a waje abba feratan lokacinsa ne kuma kansa farau Haka ka ce? Haka kansa faro ba. Haka ka ce? Idan lissafi za a yi kenan he biro da alƙalami ya ƙare. Ai ba yi kaɗai ba ne. Saboda haka ne na samu abin tsintuwa kuma ba zan yar ba. Haka ka eh, ce? Haka ne. Ai dama kai ma kai haka ba abun eh, kunya ba ne a gare ka. Gaskiya dai kan. haka ce ta sa aka gaskiya an ji kunya haka ce ta sa aka na dace da ke aka mun cikato da ke to ya zan yi kaddara zaman kaddara eh, zaman larura tun da irin wannan zuri'a ka je ka yi wa mace ciki dan ka je wa mata ciki ina za ku kai gani ba zan iya da abun kunyan nan ba ni tsigai na ishe ku riga da wando a cikin gidan nan.